لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون ya ku muminai Allah ba zai muku hisabi akan abin da yake gudana a harshen ku ba na rantsuwar da ba nufin ta ta ba zai muku hisabi ne akan abin da kuka yi niyya zukatanku suka kudurci abin da kuka yi rantsuwar a kansa sannan kuka warware shi zai shafe muku laifin abin da kuka yi rantsuwa a kansa kuka faɗe shi da zaɓin aikata ɗayan abubuwa guda uku su ne ciyar da miskinai goma daga tsaka-tsakiyar abincin garinku kowane miskini a bashi rabin sa'i ko tufatar da shi da abin da a al'ada al'ada ake kiransa tufafi ko yan ta baiwa mumina idan mai kafara bai samu abin da zai warware rantsuwar shi da shi ba daga ɗayan waɗannan abubuwa guda uku. to sai ya kafara da azumin kwanaki uku waɗannan abubuwa da aka ambata su ne kafarar ku ku muminai idan kun rantse da Allah sannan kuka warware ta ku kiyaye rantse ku daga yin rantsuwar ƙarya da yawan rantsuwa da Allah waɗannan abubuwa da aka ambata su ne kafar rantsuwar ku ku muminai idan kun rantse da Allah sannan kuka warware ta ku kiyaye rantse ku daga yin rantsuwar ƙarya da yawan rantsuwa da Allah da rashin cika rantsuwa matukar rashin cikawar ba shine alheri ba ku aikata alheri ku yi kafarar rantsuwarku kamar yadda Allah ya bayyana muku kafarar rantsuwarku haka yake bayyana muku hukunce hukuncensa masu bayyana halal da haram ko kwa gode wa Allah akan sanar da ku abinda da ba ku sani ba